Assalamu alaikum jama'a. Yau bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku yadda ake hada stika ta WhatsApp. So mutane da yawa suna ganin stika a WhatsApp kuma suna so su san yadda ake hada ta. So zan nuna muku hanya mafi sauki da za ka koyi yadda ake hada stika idan ka ga dama ma da hotonka. So ku yi subscribing channel ɗinmu ku taɓa alamar ƙarawa domin kada bidiyon masu amfani irin waɗannan su wuce ku. akwai applications da ake amfani da su na haɗa sticker a whatsapp da yawa so amma yau application da zan baku shine mafi sauki kuma mai daɗin haɗa sticker muna amfani da application guda biyu wajen haɗa sticker ta whatsapp application na farko shine za ka yi sacin background eraser so background eraser ga sanan wanda ake cire background so wannan da na installing gashi nan Shi ne wanda yake da sauƙin erasing na background so na sa link ɗin shi a description na bidiyon nan da kuma comment section sai ku je ku yi downloading ɗin wannan background eraser za ka shiga cikin shi shi wannan background eraser yana cire background ne yana cire background bayan hoto so za ka taɓa wajen load a photo domin ka ɗauko hoto daga file ɗinka zan je gallery ɗina zan ɗauko hoto zan je ɓangaren kamera so bari in ɗau wannan hoton nawa so wannan hoton nake so na cirewa wato ainihin background so za ka taɓa don so abinda nake so na cire shine wajen da yake duk inda kuka ga yana da wannan wato ainihin kamar abin siga ɗin nan gida-gida to shi wannan bai da background so in kuka duba jikin gefen hoton nawa za ku ga fari ne so alamun cewa shi bangaren nan yana da background so zan cire wannan farfarin ya zamana ko ina hoton kawai gundarin hoton ne yake ba, ba background so ka taɓa wajen magic ƙasa shi ne yake da daɗin cirewa so in ka taɓa wajen magic shi ne ba za ka taɓa hotonka ba ba za ka ci ɓangaren hotonka ba kenan wajen ga wajen faɗin girman majik ɗin <clears throat> za ku ga yana 50 to ka rage shi saboda kar ka samu matsala zan rage shi kun ga na dawo da shi kamar 40 kenan so wannan shine kaurin abin da zan cire kenan so za ka ringa bi gefe tunda majik ne ba za ka yi kuskure ba kun ga na cire nan bangaren to zan dawo ƙasa a hankali Kunga nan ma na cire shi so zan je can in kewaya kawo zan fara ta nan kada ku manta ku sa shi a magic to kun ga gaba ɗaya wannan na cire mi background sai dai wajen farfarin nan za ka iya sa za ka iya ƙara kaurin magic ɗin sai ka cire wajen farfarin so nan wajen zan gugguge shi so duk ka kara shi wajen da yake da farfarin nan kun ga na goggoge shi sai ka taɓa don idan ka gama so kun ga kusan almost ko ina na taɓa shi sai dai ɗan ƙara shi kaɗan zan je na ɗan gyara so bari na je na ɗan gyara wajen nan da ban ƙarasa ba so wannan shi ne wannan na gama da shi za ka iya gyara smooth din kamar ya je na biyu shi kenan kai saving so za ka iya sendin din shi yanzu application na farko kenan application na biyu da muke amfani da shi shine na sticker din so akwai application na sticker da yawa amma ku yi downloading din ku ɗau wannan so wannan personal stickers ita ce wadda za ku yi ɗauka so kun ga akwai personal stickers for whatsapp akwai personal stickers for whatsapp pro so wannan personal stickers ta uku wannan kenan ita za ku yi installing saboda ta fi daɗin amfani so in kai installing ɗinta kun ga yanzu na installing ɗinta so kai tsaye za ka iya shiga ta nan ko kuma ta can application ɗinka na background eraser sun ce use as whatsapp sticker su za ka iya taɓa wajen users whatsapp sticker kuma za ka iya finish kai saving so misali idan ka so waccan sticker tana tafa ne da wannan application ɗin duk tare suke na kamfani ɗaya ne to kawai in ka tafi sai kai ka cikin sticker ɗin ina fata kun gane za ka iya zuwa kai tsaye ko kuma kai finish idan ka yi finish so ka yi saving ɗin shi kenan kan wayarka so abu na gaba da za ka yi sai ka shiga wancan application ɗin da ka soke na sticker so farko za ka taɓa create your new sticker pack ƙasa kenan so kun gana taɓa sticker ta fito to idan ka taɓa kan sticker zai kai ka da za ka editing na sticker naka pack ɗin na sticker dole sai ya zama guda uku ko sama da haka guda uku ko sama da haka ina fata kun gani. so abin da za mu yi nan gaba shine ga add sticker daga sama sai ka taɓa wajen idan ka taɓa wajen za ka yi allowing permission so wannan hoton nawa da na yi editing din shi na cire background so na yi loading din shi so za ka taba wajen plus din nan na ƙasa wajen load idan ka taba wajen load so gashi nan ya zauna a wajen sticker ta ina fata kun gane so za ka iya ka ƙara wani misali za ka iya zuwa gallery ka ɗauko wani abin ka saka misali zan iya sa wannan hoton na bidiyon da na yi previous bidiyon da muka yi so za ka iya kaya kun gana adin ne saboda pack ɗin ina so ya zama guda uku to zan ƙara lodawa zan ƙara sa wani tunda dai misali ne nake yi muku wannan na facebook ɗin nan so na yi lodin ɗin shi kun ga guda uku so tunda na samu guda uku zan iya goge guda ukun da kamfani suka bani ina fata kun gane idan baka samu guda baka zabu baka haɗa uku ba ba za ka iya goge ukun da kamfani ya baka ba za ka taɓa za ka taɓa kan sticker sai ka goge wadda ba ka so ɗin na taɓa kanta na goge na taɓa kanta na goge so kun ga ukun da kamfani ya bani na goge su yanzu ina da stikoki na guda uku wanda na haɗa yanzu yanzu so idan kuma kana so ya zamana sticker taka da suna a kanta so za ka haɗa akwai applications da ake rubuta suna a kan sticker so wannan application ɗin za ka fara gyara hoton naka ne ka same suna zan yi yanzu za ku gani so wannan dai kun gana haɗa ta kafin na tura zan zo akwai application da muke amfani da su kala-kala misali kamar pix art za ka iya amfani da shi kamar screen master za ka iya amfani da shi so zan shiga screen master ka shiga wajen mark of photo so na shiga mark of photo zan ɗau wannan hoton da na gyara shi so idan ka duba ga wajen text za ka iya rubutu a kan kun gana ya rubutu so za ka iya mai style wannan for training purpose ba za mu bata lokaci ba so na dai yi rubutu na rubuta nickname dina so za ka iya ka canza mai kala za ka iya duk abin da ka gada ma za ka iya masa so for training purpose i don't need to waste my time here so gashi nan dai na sa hoto ina so in muku na sa suna ina so na muku misali ne gashi na yi saving so za ka iya komawa cikin sticker ka mu ƙara sticker a nan wajen in ka ƙara hoto sai ka ɗauko wannan hoton da kai editing sai ka saka so kun ga hotunan sun zama guda hudu sannan ɗayan gashi yana da suna to shine yadda za ku ga stika mai suna haka ake yi wa stika mai suna idan ka je ka yi erasing background sannan sai ka zo sai ka yi editing sunan so abinda za ka yi nan gaba wannan stika guda hudu lokaci ɗaya zaka tura ta a whatsapp so ga daga ƙasa ga add to whatsapp sai ka taɓa wajen so za ka zaɓi whatsapp tun da yana amfani da whatsapp biyu ne sai ka zaɓi normal whatsapp baya yi a wani whatsapp idan ba normal ba to sai ka tura shi normal whatsapp shi nan sun ce will you like to add sticker one to whatsapp yes sai ka taɓa add to idan ka taɓa add ka yi adin ɗinta to yanzu zan shiga cikin whatsapp ɗina domin na gani stikan nan ta abin nan ta yi adin so idan ka shiga chatting abinda za ka yi shine so daga gefe wajen emoji din nan za ka taba so idan ka taba wajen emoji ba stika na so hannun dama shine stika hannun hagu shine emoji so ina fata kun gani so wannan ita ce stikar da na yanzu kuma duk da na taba zan iya adin ɗinta kun gana adin wannan na adin wannan na adin wannan na adin wannan so wannan yadda ake yin sticker kenan wannan hoton na ƙasa da yake ban da na erasing background na je na rubuta suna shi yasa za ku ga gashi nan yana da background ɗin shi a jikin shi so wannan kuma za ku ga ba shi da background so idan kana so ka rubuta suna a kan stika, so za ka fara zuwa ka rubuta sunan ne farko akan hoton idan ka rubuta sunan farko sannan za ka je ka goge background ɗin so ina fata kun gane applications da muke amfani da su a wannan bidiyon na sa a description na wannan bidiyon so za ku je kai tsaye za ku sauke su ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon idan kana tambaya ko wani ƙarin bayani still za ku yi a comment section za mu ba ku amsa cikin gaggawa sai an jima.